Karkashin wani tsari na musamman da hukumar zaben ta INEC ta bullo da shi ta shirya gangamin wayar da kan ɗalibai a ɗaya daga cikin jami'o'in da ke kowace shiya a ashiyoyi shida na faɗin Najeriya. A shirya arewa maso yamma dai hukumar ta INEC ta zaɓi jami'ar Bayero ta nan Kano inda aka gudanar da gangamin tare da gabatar da lakca daga masana da jami'an hukumar ta INEC. Malam Garba Lawan shine jami'in hulɗa da jama'a na ofishin hukumar a nan Kano. Wato a ci gaba da ƙoƙarin da hukumar zaɓe ta ƙasa take yi domin ta wa matasa kai mahimmancinsu a harkar zaɓe su zaɓi mutane ƙwarara su ma su fito su takara akwai ƙwararan abubuwa guda biyu da muka fi jan hankalin su abu na farko shine lallai su yi rijista su jefa ƙuri'a saboda kowa ya san cewa masasa su suka fi yawa in ka ɗauki mutanen da ke sha takwas zuwa sama lallai yana da mahimmanci na biyu kuma su kiyayi duk wani abu na bangan siyasa ko a wurin primaries ne ko wurin campaign ne ko wurin jefa ƙwar'a ne matasa su kiyayi wannan abubuwa ɗalibai maza da mata ne suka halarci gangamin da ke karatu a fannoni daban-daban a jami'ar ta bayar kano sunana ibrahim muhammad abubakar ya na fahimci abubuwa da yawa da mutane ba san da wannan abu ba amma sakamakon zuwan kayukan mutane yanzu ya waye sunana maryam eh, abin da suka yi ne ya ƙara ilmantar da mu akan amfanin yin vote ka yi voting wa right candidate sai ka zama na a cikin waɗanda za su ɓata ƙasar. Kun fahimci 'yancin mu da kuma amfanin yin wannan katin zaɓe saboda lokacin eh, election ɗin man zamana muna cikin waɗanda suke yin voting. Ko da yake hukumar zaben ta Anak ta shafe fiye da shekara guda tana aikin ba da katin zaben a sharkutocin ƙananan hukumomin Najeriya 774 amma har yanzu akwai mutane da dama da ba su kai ga samun katin zaben ba. To amma guda cikin ɗaliban da suka halarci gangamin na cewa sunana Jamilu Abdullahi Nano Arzai. To abinda na fahimta daman ba wani abu ne ya hana mutane su je su karɓi katin rajistar zaɓe. Saboda da yawa suna tunanin in sun yi zaɓen ma ba za a ba su abin da suka zaɓa ba. Amma yanzu saboda wannan wayar da kai hakika an yi motivating din mutane kuma na san wanda duk bai yi ba kafin ranar closing day kowa zai kwarai da gaske. ranar goma sha bakwai ga watan nan na agusta da muke ciki ne ita ce ranar da hukumar zaben ta ayyana ta kammala aikin ba da katin zaben ga 'yan najeriya da suka cancanta jefa ƙuri'a kusan shekara ɗaya da rabi muna aikin nan to amma dai kamar da ka sani halin 'yan ƙasan mu najeriya sai da aka sai ya zo ƙarshe to yanzu abin da nake gaya maka da aka sa ranar da za a tsaya sha bakwai ga watan nan duk inda ka je rijistar ba ka samun ƙasa da mutum 300-500 suna sa musu rijista kuma akalla muna ma 200 zuwa 300 rijista kullum a duka santa suna so abin da zan ce an samu ƙarin yawan jama'a saboda haka ma abin da muke cewa shi ne mutane su yi haƙuri duk wanda ya cancanta rijista za a mai rijista kuma za a kame katin shi kafin ranar zaɓe idan Allah ya yarda. Malam Garba Lawan jami'in hulɗa da jama'a na ofishin hukumar zaben ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.